أظن لا العقيدة الواسطية لا لا متاجي بعد استا لا لا إن هذا القرآن هو أي كياني لا لا متاجي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم shekul islam ibn taimiyya a cikin bayani da yake yi na al'aqidatul iya wato daidaitacciyar aƙida da ake koya daga alƙur'ani da sunna wacce ita ce aƙidar sahabbai aƙidar annabi aƙidar sahabbai aƙidar tabi'ai hmm? shine yarda da duk abin da ya zo cikin alkurani mai girma na sunayen Allah da sifofinsa hmm? yarda da su ba tare da musu tawili ba yarda da su cewa duka suna ɗaukan haƙiƙa illa dai iyaka ba haƙiƙaninsu haƙiƙansu ba irin haƙiƙanin na sauran sifofi na halitta ba mu yadda Allah alim ne amma hakika ne ilminsa ba irin ilmin mu ba mu yadda Allah sami ne amma hakikanin sam'insa ba irin sam'in mu ba mu yadda Allah basir ne amma hakikanin basar ɗinsa ba irin basar ɗin mu ba an fahimta mu yadda Allah na da hannaye biyu amma hakikanin hannayensa ba irin namu ba wadi mu yadda Allah na hushi hushinsa ba irin namu ba mai da Allah na saukowa saukowarsa ba irin nan wali ba wani abu da za a ce ai wannan in aka aka amince masa wato kamar an tozarta Allah madaukakin sarki kenan wannan tunani ne wanda yake mai rauni babu wani abu a ciki eh, Allah riga gama komai eh, ya riga ya ce laisa kamislihi shay'un kuma ya ce wa huwa samiu al-basir babu wani abu tamkar shi a hakika sannan kuma ya sake cewa shi mai ji ne mai gani ne kamar yadda ila kai ma abokin magana mai ji ne mai gani ne amma ganin ka irin Allah ne jin ka irin Allah ne yawwa to anan har yanzu a cikin suratul namli Allah madaukakin sarki ya ce inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun tabbas wannan alqur'ani yana ba wa banu isra'ila wato kisar mafi yawan abubuwa da yana ba su hakikanin kisar mafi yawan abin da suka yi saɓani a cikinsa za ba su da haƙiƙani a cikinsa abin da alkulani yanke ta haka abin yake to shi ne daidai su dawo su riƙe shi wannan maganar Allah ne da yi sun yi malumansu sun yi saɓani abu kaza ko kaza ne ko kaza ne idan alkulani ya ce kaza ne to shi ne daidai an fahimta kenan alkur'ani maganar Allah ce wahaza a cikin suratul an'am Allah ce wahaza kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne da muka saukar da shi mubarakun yana menene wanda aka lullube shi da albarka yana wanda ke cike da albarka wanda aka masa albarka a suratul hashr Allah ya ce walau anzalna hazal qur'ana da mun saukar da wannan alqur'ani ala jabalin kan dutse da dutse muka saukar wa wannan alqur'ani dutse nan da kuke gani mai karfi la ra'aytahu khashi'an mu saukar da a kan dutse ya fahimci mu fahimtar da shi alqur'ani da za ku gan shi khashi'an mai nuna tsoro ga Allah mutasaddian mai tsatsagewa saboda tsoron Allah min khashiyatillah saboda tsoron Allah a suratul nahl آية دريدة إذوها دريدة أكو ألا نتشوى makana ayatin, idan muka musanya wata aya a bigiran wata aya. muka shafe ta muka kawo ta ko muka soke hukuncin wuta muka tabbatar da hukuncin wuta don muna da dama mu yi wannan don maganar mu ce da ke ɗauke da dokokinmu wallahu alam bi ma Allah yana dama yayi haka domin shi ya kowa sanin abin da yake saukarwa alƙur'anin nan saukar da shi maganganu ne na Allah da aka saukar da Allah ya sauko da shi zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bima yunazzil wannan jumla ce itiradiyya idan muka musanya wata aya bigiren wata aya to menene abu mamaki anan ai Allah na da iko Allah shi yake kowa sanin abin da yake saukarwa idan muka musanya wata aya da bigiren wata aya kalu sai su ce inna ma anta muftarin wannan ba maganar Allah ba ce hmm? da maganar Allah ce yaya da wannan aya ta nuna cewa a fuskanci kaba ko a fuskanci baitul maqdis yanzu kuma wannan aya ta ce a sake da a fuskanci kaba ba dai wannan ya nuna kenan dai kai kake ƙirƙiro kayanka wannan ba nuna cewa shi kirkiro kayansa wannan magana ce ta ubangiji kuma shi ya san maslahar bayinsa saboda haka a yanzu wannan fatara fatara ne na saukar musu da dokoki gurgudun ganin damansa a bisa ga shi ne zai zamanto maslahar su har abada lokacin da suke fuskantar abin nan ka'aba shi ne maslaha lokacin da suke fuskantar baitul shi ne maslaha lokacin da aka dawo da su ya zamanto ka'aba za su rika fuskanta har abada abadin ne maslaha بل أكثرهم لا يعلمون gaskiyar lamari shi ne mafi yawancinsu jahilai ne ba sa sanin girman Allah ba sa sanin eh, abin nan eh, ta'amalin Allah da bayansa to ka gaya musu da suka ce innama anta muftarin kai mai kirkira ne gaya musu ba haka ne. kul ka ce nazzalahu ruhul qudus alqur'anin nan ruhu mai tsarki ne yake saukar min da shi daga wurin Allah Allah ne yake ako ruhu mai tsarki ya kawo mini alkur'ani wani ne ruhu mai tsarki shine jibril alaihi salam wadi kul ka musu nazzalahu wanda ya sassaukar da alkur'ani din nan ba wani bane ruhul qudus ruhu mai tsarki ne min rabbika daga ubangijinka bil haqqi kuma da gaskiya ba maganan wasanni li yuthabbita alladhina amanu domin ya ƙara tabbatar da waɗannan da suka yi imani a kan ƙara tabbatar da su a kan dugadugansu ya ƙara tabbatar da riƙonsu ga addininsu sannan kuma duka ana saukar da eh, ruhu mai tsarki na saukar da alkurani ga annai muhammad a matsayin hudan shari'a da kuma bushura bishara lil musulmina ga musulmi Allah har yanzu ya ce wala na da mu'annahum yaqulun Allah ta hakika mun sani su kafirin makka sauran kafirai ko lokaci ana iya samun su su suna cewa innama yu'allimuhu bashar ai Muhammad da yake cewa Allah ne ya ba shi alqur'ani babu wani ne wani ne wani mutum ne yake koya masa wani boka ne yake koya masa maganganun da yana ga mutane innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun to su wannan boka da suke fada a wani boka ne ko su abin nan ko su maluman eh, yahudawa ne ko maluman kiristoci ne suka koya wa muhammad so wani abar lalci ma suke magana ba suna magana ne ko da siriyaniyanci ko da aramiyanci da shi ne siriyaniyanci ko da ibraniyanci saboda haka yaushe muhammad yake fahimtar wannan harshe balantana ma ko su ba shi larabci suke yi balantana har su koya masa abin da yake faɗa ba sa gani ne wa haza lisanin arabi su ai can mutanen da suke cewa su tsawa muhammad su suna magana ne da harshen da suke magana da shi ba larabci ba ne a ajami ne wa haza shi ko wannan da muhammad yake gaya muku lisanin arabiyyun mubin harshen larabci ne wanda yake bayyananne mai fasahar sauransu ba ta yadda za a yi wani abin nan mai magana da harshen suryana ko mai magana da harshen hebrew hmm? ko mai magana da wani harshe daga cikin harsuna daban a ce zai rika koya muhammad wannan magana da harshen da harshen larabci larabcin da bakinsa yake yi wa wa qawluhu da faɗinsa kuma cikin suratul qiyama yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kenan ana ganin Allah madaukakin sarki ana iya ganin Allah ranar qiyama mai da wannan ba kuma yadda mu'tazila suke cewa ba a ganin Allah ba har abada la abinda alƙur'an da sunna ke nuna wa? ana ganin Allah gobe kiyama kuma ganin Allah ma wata ni'ima ce da daɗin da ya zarce zama aljanna ma zuwa ta wujuhun yau ma'izin nazira wasu fiskoki akwai wasu fiskoki a wannan rana masu haske ila rabbiha nazira masu kallo masu kallon ubangijinsu a suratul tasfif ko mutaffifin Allah ya ce alal ara'iki yanzurun suna nan bisa gadajen ni'imomi ko kujerun ni'ima cikin aljanna yanzurun suna kallon Allah suna ganin fuskar Allah a suratu yunus Allah ta lillazina asanu alhusna wa ziyada waɗannan da suke sa ayyukansu a duniya suna da alhusna aljanna kai wa ziyada da wani ƙarin ni'ima ma da ya zarce aljanna ganin Allah ido da ido wa qawluhu da faɗar Allah lahum ma yasha'una fiha a cikin aljannan nan suna da duk abin da suke so kai wani dai na mazid akwai wata ni'imar ma kari da zamu ba su dama su gamu inji Allah almuhim muhim mun ji ayoyi da dama da suke bayyanar da sabobin Allah da aikace-aikacensa da sunayensa cikin alkur'ani kuma duk haƙiƙa ne haƙiƙa da ta dace da ubangiji kamar yadda Allah yake da rai rai da ya dace da shi da ƙarfi ƙarfin da ya dace hakikanin ƙarfinsa ba irin namu ba da ransa ba irin namu ba wa hadha al-babu fi kitabillahi kathir wannan babu a cikin littafin Allah yana da yawa yana da fadi man dabbarar qurana taliban lil huda duk wani wanda ya tadabburi alqur'ani yana mai neman shiriya minhu daga ci al ta tabayyana lahu tariqul haqqi to hanyar gaskiya ta bayyana gare shi zai fahimta insha Allah ta'ala alhamdulillah lokaci ya yi ku? akwai tambaya ko ɗaya? la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk